da duk wata annoba da ke ɗaukar rayukan al'umma yan uwanmu da suka rasu dalilinta suna da yawa a najeriya da a duniya muna roƙon allah ta'ala ya gafarta musu ya ji kansu ya yafe musu waɗanda suka kamu da ita suka warke allah ta'ala ya ba su ladan jarrabawa waɗanda ba su kamu ba muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mai da ita rahama gare mu gaba ɗaya ya kuma sa mu ci jarrabawa ɗin muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen ta a duniya ya kawo mana lokutan da a duk duniya za a ci gaba da yin ibada na yin sallah da karantarwa da komai yadda aka saba Allah ta'ala ya sa mu ci wannan jarrabawa din muna wata ramadan yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na shida a wata na ramadan hijira shekara ta dubu da da ɗari 1441 insha Allah ta'ala an samu ƙarin wasu takaitattun kafofin watsa labarai da akwatin telebijin da za su ci gaba da sa tafsiri a jiya darasi na biyar mun kira akalla guda 47 yau an samu ƙarin na 48 da kuma 49 akwai alhaji abubakar tanko ta kuti prestige fm 91.7 mina niger state ya ɗauki nauyin tafsiri ɗin daga karfe 7 da 20 na yamma sai alhaji ibrahim bagudu ya ɗauki nauyi a nta birnin kebbi daga karfe 12 na dare kenan allah ta'ala ya tsundu masu a gidan aljanna ya hada su da albarka da ke cikin wannan wata da mu gaba ɗayanmu mu baya ga wannan kamar yadda muka saba muna farawa da takaita abin da amsa abin da ya takaita na tambayoyi babu laifi mu duba abin da Allah ta'ala ya sa ya samu da za a iya amsawa wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ya sheik mai sauraron karatunka ne kai tsaye a kullum daga canada north america na kasance ina da niyyar yin aure ko yaure yaure sa ina ga hausan yana ne aure to amma yaure aka sa anan ko kokon nawa ne bai zurfi ba amma yaure ne ina da niyyar yin ko kuma hausan wani gari ne ina da ni don ita wannan takardar nan ma aka kawo ta kai tsaye <laughs> ina da niyyar yin yaure idan Allah ya kawo mana saukin wannan annoba na covid-19 kowane shawari malam zai bani akan auren da zan gabatar idan Allah ta'ala ya amince to shawari dai da zan baka muhimmin shawari shine in mutum zai aure babu alkhairin da ya kai neman abokiyar zama saliha mumina ita ma mace babu ribar aure da ya kai da samu abokin zama mumini kuma wanda yake salihi duk wanda ya samu wannan ya ci riba idan muka duba qur'ani ya mana wasiya mai tsada a duk inda ya maganan aure yakan nuna mace ta kware a cikin bakara misali aya ta 221 bangaren ayar Allah ta'ala ya ce wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a ajabatkum ula'ika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idni kaga anan Allah ta'ala ya ce wala amatun mu'minatun idan za ka yi aure ka samu baiwa mumina ita tafi alkhairi da wacce take iya haifaffiya da take ba mumina ba wato in za ka yi aure da ka samu iya?" da take mai daraja amma mushrika Allah ya ce gara ma ka auri baiwa mumina wacce take baiwa ce in muka duba ko cikin ya Allah ta'ala ya yi fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah kaga wannan cikin aya ta 34 Allah ta'ala ya ce fasalihat ya kira mace saliha kuma ta zama qanitat mace wacce take mai bi ma'ana muti'at mai kaskantar da kai da biyayya zuwa ga Allah mai kuma kiyaye dokokin aurenta ko miji yana gari ko baya gari za ta kiyaye duk abin da ya dace kada mu manta akwai hadisi muttafaqun alaihi wanda annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yake cewa tun kaful mar'atu li arba'in muhallu shahida karshen hadisin sai ce alaikum bi zati dini taribat yadaka wa fi riwayatin fadhfar yadaka da yazo maganan aure a hadisi na 4802 ya ce ina muku wasiya idan za ku yi aure ku nemi mace ma'abociya addini duk wanda ya auri mace mai addini insha Allah ta'ala zai ci riba to kaga a nan maganan addini ake to haka wasiya ta gare ka da nasiha ta ga duk wanda yake niyyar yin aure shine ya auri mace wacce take mai addini ita ma mace ta samu namiji wanda yake mai addini in an sami mai addini an ci riba baya ga wannan akwai qualities da hadisi a cikin silsila sahiha ya kawo kaman guda uku zuwa hudu zuwa biyar da ya dace a wuri mace a hadisi na 1838 da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yake bayani akan mace an ce ayyun nisa khair qila ya rasulullah ya manzon Allah ayyun nisa khair wace mace ta fi alkhairi sai ya ce allati tasurruhu idha nazara matar da idan mijinta ya kalle ta za ta faranta masa rai Shi ne mace mai kyakkyawan ɗabi'a tana da sanyin hali sanyin hali na faranta rai mace mai murmushi ga mijinta murmushi yana faranta wa miji rai mace da ba ta zama da ƙazanta ganin mace a cikin tsafta yana faranta wa miji rai wannan duka annabi ya kira akan allati tasurruhu idza nazara ilaiha kenan wacce take faranta mar idan ya kalle ta na biyu ya ce wa a mara mara idan ya bata umarni kuma bata ketarewa idan ya ce a kiyaye kaza a kiyaye kaza a kiyaye za ta kiyaye a yi kaza kada a yi kaza za ta kiyaye ba kuma an ce ba za ta yi kuskure ba duk duniya ba namiji ko mace da baya kuskure kar mu waye gari mu manta dukkan alkhairin ba ta zama iya kuskuren ake nema in ka ba ta umarni ɗari ta bi guda casa'in sai a gode Allah wani abun sai a yi haƙuri sai an je aljanna amma ba zai ka ɗauka kamar mace da maka min wata mace wacce take a cikin aljanna aka ɗauko maka ita ba so ita mace daman sai ka yi haƙuri da ita in za a ba da umarni hudu biyar ta yi ƙoƙarin bin guda hudu sai a goda Allah ɗayan kuma sai a ci gaba da kyautata mu'amala har Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ta gane sannan na uku ya ci gaba da cewa wala tukhalifuhu fi nafsihi fi nafsiha wa maliha bima yakra wacce ba ta saba wa mijinta a bangarori guda biyu na farko a ƙashin kanta ba ta saba masa ba ta sabon Allah a ƙashin kanta na biyu duk abin da yake so ya gani tare da ita matukar bai saba wa Allah ba haka yake gani tare da ita wato a ƙashin kanta ba ta sabawa bai ba ta umarni ko ya buƙace ta ta masa taurin kai sannan gaba na gaba kuma haka a cikin dukiyarta ita mace in tana da dukiya idan za ta sarrafa dukiyar a babin ladabi na musulunci shine ta rika neman izinin mijinta ina so na yi kaza da kaza sai ya ce Allah ya albarka ko da a cikin dukiyarta ne yana da kyau ta yi ta kuma fahimci psychology nasa irin abin da yake so a riƙa yi da dukiyan ko da ba ta tambaya ba sai ta yi irin abin da yake sha'awan a yi shi kuma yana da kyau ya rika sha'awan a rika yin alheri don wani lokacin mu ma mazan muna da matsala yadda ka san wani miji da ka san tsohon roka haka yake gane kansa iya da tsananin wahala yana da matukar wahala muna da matsaloli mu ma maza irin namu wani wurin matsalolin matan ne wani namijin sai ka rasa yayi za a yi a duniya ne wai a faranta masa da shi mafi sauki macen ta shigo ɗaki ɗakinsa ba ba ta yi sallama ba ke cika shigo ba sallama ba sallama mai gida ai na manta ne kuma ka sani cewa ba Allah yana tare da masu hakuri to wai saki islamiyyan ha zaki mu wa'azi ba ni na saki islamiyyan ba wato ta ja masa aya ma matsala ne sai ce to zan cire ki islamiyya zan cire ki islamiyya ba ni na saki ba ba ni na biyo har zaki mu wa'azi to wace ba za a maka wa'azi ba annabi ma ake mar wa'azi ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tudil kafirina wal munafiqina azab aya ta farko ba wa'azi Allah yake wa annabinsa ba ai wa'azi ake yi ta fita ta dawo ta ce assalamu alaikum sai ya shiru mai gida ba ka amsa ba to ai mala'ikun rahama sun amsa ko sai ce mutum mala'ikun rahama sun amsa sallama kai ka ji wani bala'i <laughs> wai ai sun amsa ba to kasan shigowar farkon ko mala'ikun rahama sun mata sallaman ta ba to shi yasa wani lokaci matsalar matan ne wani lokaci namu mazan ne kowa da irin nasa shi wani namijin sai ka gagara gane ta yaya za a yi ne don Allah a faranta mara maza mu zama masu saukin hali ga mace ko da kuskuren ta yi ka gyara mata da tsokana tana shigowa ba ta yi sallama ba ta dan shigo zai ce ha ba wance lada goma yau kika yi asara ko ashirin ko talatin me faru mai gida kuki sallama ba in kika ce assalamu alaikum goma wa rahmatullah ashirin wa barakatuhu talatin yanzu kin gida zero kika samu a to mai gida barin je to ko ki je ki samu goma ki ko talatin ko ki hakura a to zan je nayi sai ka ta fita sai ta buga ba sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ta shigo to kaga ai haka yayi sai ka ka ta kai ma kuma in ta yi sai ka yi ka ce to tunda kin yi agani ma bari nemi talatin sai ka amsa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sai ka kara mata da murmushi to sai ka zaman auren yaki amma ke fita fita ba sallama fita fita ina za ta fahimce ka ita mace sahi barka ce so a rika kyautata wa juna mu'amala auren yana daɗi wani ta ce nasiha ta idan za a yi aure a duba mace ta cika wannan sharuɗa namiji da ya cika wannan sharuɗa insha Allah ta'ala idan aka yi auren ba za a yi da na sani a kansa ba Allah ta'ala ya kare mu daga da na sani kuma dole ba aka yi aure sai an yi haƙuri da juna shi namijin ba daga aljanna aka ɗauko mace ma ba daga aljanna ba ne kowa zai wa ɗan uwansa kuskure mu yawaita yafe wa juna mu yawaita ɗauke kai daga kurakuran juna mu rika aiki da usulubi mai kyau na kyautata mu'amala wajen gyara kurakurai sannan mu rika yawaita alherin juna idan kana yawan tuna alherin matar ka, zai san ta yi kuskuren kamanta yanzu kawai renon yaran aka barka da shi awa ɗaya a gidan zai ka ji duk gidan ya fita a karka. zo zo bari yanzu da ake lockdown din nan mazan ƙara wa mata aiki giske, wani bai yana zaune shi ya saka tasha a tv ya ajiye remote control ce ina kike zo nemo remote control din nan kuma shi ya kunna ya ajiye ya daga kafet kawai ko ya daga kushin ba zai iya ba sai an zo an dugo masa kuma tana kicin ga ɗaɗai a bayan da kuma ga ɗaya yana barna ta bar ɗaya kuma yana tsugune amma sai ta zo ta nemo ta ka masa kuma shi ya ajiye so mu riga tuna alkhairin juna in kana so ka gane alherin mace duk abin da ta yi na alheri ka ce na gode Allah ya saka da alkhairi ta kawo abinci ka ce na gode ta kawo dibino ka ce na gode ta kawo ruwan sha ka ce na gode a gyara maka wajen kwanciya ka zo ka ce nagode a yi kaza ka ce nagode a share falo ka ce nagode sai ka ga gabannin ka yi complain ɗin kana godiya arba'in ko hamsin wannan sai sa ka gane ashe duk kurakuran alkhairan ya duk kurakuran yawa Allah ta'ala ya samu wani lafiya wallahu ta'ala a'lam wannan yace tambaya ta biyu assalamu alaikum shin ana iya cire zakka a hannun jari wato kaman shares ko kuma akan ribar da aka samu kadai dividend ake cirewa banda a kan shares din a cikin almajmu na imamun nawawi mujallali na biyar namba dari uku da biyu da hudu da uku da hudu da biyar yayi magana mai tsawo A kan a musulunci ana cirewa shares zakka in mutum ya sai hannun jari a wani kamfani ana cire zakka kuma a magana mafi inganci zakkar ana cirewa ne a kan valo ɗinta gaba daya ba iya akan riba ba shi kudin da aka sai hannun jarin a kansa da value din da profit din duka zakka ya hau kansu so da aka za a cire 2.5% ko kuma 1 over 40 wato kashi biyu da cikin ɗari ko kuma ɗaya a cikin arba'in wannan shine abin da za a cire wa zakka wannan shine ka'ida Ibn usaimin rahmatullahi alai ya kara magana mai tsawo a cikin majmu'ul fatawa tasa mujalladi na 18 a namba na 226 zuwa da bakwai yana cewa ko da estate property ne inda shares ne mutum ya saya to akwai zakka inda shares ne na property shi gida na haya da ka gina babu zakka akan gida amma akwai zakka akan kudin haya idan ya zama kudin ya kai nisabi musamman ma idan ya zama ana baka kudin ne bayan an zauna a gida idan sai an shekara sai a baka kudin hayan gashi naira miliyan biyu to da aka shekara sai aka biya to kana karban miliyan biyu sai ka cire zakka in kuma ana biyan gaba ne yau za a baka sai gobe a shiga to ana in ka karbi kudin babu zakka sai dai in ka ajiye shi ya shekara saboda me saboda an biya ka ne a head before a fara aiki da shi amma in kuma ya ce property shares ne ake sayarwa ana iya gina estate sai a sai da shares na estate to in ka sayi shares ne na estate to wannan shares din shi ma akwai zakka a kansa ba kuma zakkar kadai akan riba ba ko kuma a'a hatta dividend ɗin duka value ɗin nasan aka yi quantifying to haka za a cire masa zakka to wannan ita ce magana mafi inganci na malamai wallahu ta'ala a'lam tambaya ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ina yi wa malam fatan alheri to ina godiya don allah malam idan jinin haiba na mace ya ɗauke cikin dare bata samu bata samu ta yi wanka ba har alfijir ya fito menene matsayin azuminta na gode allah ya jikan mahaifa amin ya hayu ya kayu a magana mafi inganci in ta riga ta yi niyya a lokacin da jinin ya ɗauke ko da bata yi wanka ba azuminta ya yi a cikin majmu'ul fatawa na ibn usaimin rahmatullahi alaihi mujalladi na goma sha bakwai a nan ba na ɗari ɗaya da tara ya ce matukar mace ta ɗaura niyya injinin ya ɗauke ko da ba ta yi wanka ba har gari ya waye matukar ta yi niyya din insha Allah ta'ala azumin ta yi muhimmin abu shine ɗaura niyya za ta yi azumi kuma niyya dinnan nan alqasd bil qalbi ne a cikin zuciya mutum kawai ta kula to ai ya ɗauke zan yi azumi shikenan ba sai ta ɗaura wani nawaitu siyam nawaitu siyam ramadana da bi kaza wa kaza duk wannan bai da asali kawai qasdun ne bil idan ta yi wannan yayi saboda dukkan nau'in janaba da haiba dukkaninsu na abin nan had abin nan ne da yake mai nauyi da suke bukatan a yi wanka muna da hadisi a bukhari wanda manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare cewa in musulma na cewa kana yusbihu junuban min ghairi ayya masalma yana wayan gari yana cikin jaraba hadisi na 1962 a wurin imamul bukhari rahmatullahi alai yakan wayi gari da janaba a jikinsa bai taba ruwa ba kaga fiyayyen halitta kenan so idan ba za ki taɓa ruwa ba saboda darura sai ki taimama sai ki sallah da ita lokacin da Allah ta'ala ya sa kika samu lafiya za ki iya wanka kuma sai ki wanka amma dai ala ayi halin ko in babu ruwan sai a yi taimama a yi ibada so da haka da janaba da jinin al'ada duka waɗannan in sun ɗauke ko kuma jini ya ɗauke gabanin alfijir ya keto ana yin niyya aka yi niyya ko ba a yi wanka ba insha Allah ta'ala azumi yana nan wallahu ta'ala a'lam arama za mu tashi a darasi na shida a watan ramadana hijira shekara ta 1441 ko daidai aya ta za mu tashi a yau na za mu tashi a kan daidai aya ta 216 insha Allah ta'ala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله الفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدين الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم an farlanta muku yaƙi alhali ba kwa so an takarahu shay'an sau da dama kuna son abu amma Wa'asa an takarahu shay'an wa huwa khairul lakum sau da dama kuna ƙin abu amma alheri ne gare ku wa asa an tuhibbu shay'an sau da dama kuna kin abu wa huwa sharrun lakum wa asa an tuhibbu sau da dama kuna son abu wa huwa sharrun lakum alhali sharri ne gare ku wallahu Allah ya alamu yana sani wa antum ku kuma la ta'lamuna ba ku sani ba kutiba alaikumul qitalu an farlanta muku yaƙi, wa huwa kurhun lakum amma abun ki ne gare ku wa asa an takrahu shay'an sau da dama kuna kin abu wa huwa khairun lakum alhali alheri ne gare ku wa asa sau da dama an tuhibbu shay'an kuna son aukuwan abu wa huwa sharrun lakum amma sharri ne gare ku wallahu Allah ya alamu ya sani wa antum ku kuma la ta'lamuna ba ku sani ba wannan aya dalilin saukar ta yadda Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya faɗa ya ce lamma faradallahu azza wa jalla aljihada alal musulmi na karihu zalika lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya na umurtan sahabbai su kare kansu a filin yaƙi ko kuma su je su ƴanto masu rauni da ake azabtar da su babu gaira babu dalili ko su ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala zukatansu bai so haka ba ba wai bai so umarnin Allah ba a'a suna son umarnin Allah suna bin umarnin Allah sai dai bisa ga ɗabi'ar ɗan adam akwai abin da zuciyarsa baya so amma idan Allah ta'ala ya ce a yi to sai ya daure ya yi min babil misal namiji bisa ga ɗabi'arsa baya sha'awan ɗaura zani kuma duk inda ka ce ɗaura zani ka haɗa shi da matsala musamman a al'adar mu ta Najeriya sai dai irin mutanen Malaysia ko Indonesia da suka saba amma idan muka je aikin hajji sai aka ce mu daura ihrami duk da ba ma so muna yi me dalili saboda zukatan ba sa son ɗaura zanin amma tun da ya zama ibada a nan to sai mu ajiye abin da zuciyar ba ta so sai mu bi umarnin Allah subhanahu wata'ala to irin wannan ne faru da sahabbai cewa asalin zuciyar ba ta son wannan umarni ba ta son abin da ya shafi alkital amma tun da umarnin Allah subhanahu wata'ala ya zo a kansa to babu laifi kuma ya zama wajibi sai a aikata shi a farkon musulunci kamar yadda akwai misconceptions da yawa akan addinin musulunci wasu sai ce maka wai addini ya watsu da takwabi sai mutum ya manta da cewa ƙasar da tafi kowanne yawan musulmai a duniya shine indonesia har musulunci ya je wurin ya kafu ya yi tasiri babu wani mai yaƙi ɗaya da ya je ƙasar koda da reza ne balle ya je da wuƙa da ƙarfin hujja na allah ya ce annabi ya ce musulunci ya shiga wurin ya yi tasirin da duk duniya babu wata ƙasa da ke da adadin musulmai da ya kai indonesia a yanzu idan ka ɗauki ƙasar indiya kaɗai adadin musulman da ke ƙasar indiya sun fi adadin dukkan mutanen najeriya don a yanzu akwai musulmi akalla mutum miliyan 255 approximately a ƙasar indiya miliyan 255 kaga wanda ya fi population adadinmu a najeriya ma gaba daya amma har musulunci ya je babu wanda ya je wajen yi yaki in ka ɗauki malaysia haka ne babu wani wanda ya je so da haka shi musulunci ya kafu ne da ƙarfin hujja allah ya ce annabinsa ya ce da kyautata mu'amala yadda addinin ya karantar wanda ma ya jahilci addinin sai ya gane addinin musulunci addinin adalci ne addini ne na riƙon amana addini ne na gaskiya addini ne na tausayi addini ne na taimako addini ne na kunya addini ne da ya zo da civilization ci gaba da wayewa da duniya ke tunkaho da shi tuntunin musulunci ya zo da shi wannan ne abin da addini ke watsuwa a wurare takaitattu Allah su subhanahu ta'ala ya wajabta yaki amma idan ka duba a Qur'ani sai ka ga mafiya yawan wuraren ba su fita daga karkashin su guda biyu na farko shine jama'ar da ake yaƙar su ake ta yaƙar su an kashe su an kwace duke su an azabtar da su sai Allah ta'ala ya ba su dama ya ce a yanzu an ba ku izini kuna iya kara kanku ɓangare na biyu su ne jama'ar da aka waɗanda suke the oppressed wanda aka zalunce su masu rauni ne ana ta azabtar da su sai Allah Su subhanahu wata'ala ya ba da dama na cewa ku yi ƙoƙarin 'yantar da su ko kuma su ƙoƙarin kubutar da kansu daga zaluncin da ake su kubuta don haka a wurin da Allah ta'ala ya ba da izini a yaƙi da ya ce ya ba da izini ya ba da izini ne za ga a waɗannan wurare guda biyu ga waɗanda ake su Allah ta'ala ya ce ya ba ku dama ku kare kanku. أرمى ذي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 ma ya so ya tafi nisa'i bayan ya kawo na hajji aya ta 39 da 40 kuma duka abin da nake so suna wurin so ko da ba mu kaura ba duka darasi biyu suna fitowa a cikin suratul hajji aya ta 39 da ta 40 kaga Allah ya ce udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu an yi izini ga waɗanda ake yaƙar su ake kashe su Allah ta'ala ya ce zulimu an shaida cewa an zalunce su haka kawai suna zaune ake kashe su sai Allah ya ce wa inna Allah ala nasrihim laqadir su tashi su kare kansu don Allah ta'ala akan taimakon su mai iko ne kaga anan waɗanda ake yaƙa ne Allah ta'ala ya ce an zalunce su su kare kansu wannan shi ake cewa self defense ko a dokar kasa a duniya dokokin ƙasashe kare kanka in kana da iko ya halatta in ka samu kanka a situation ya halatta ko jami'an tsaro suna self defense suna iya karɓar information da minimum force to bare kai a musulunci akan mutum ya hauro gidanka zai sace dukiyarka in za ka iya protectin kanka shari'a ta amince dokar kasa ta amince to a nan wurin me laifin addini dan ya ce ka yi defendin kanka inda za ka iya na biyu waɗanda suke the oppressed ya ce alladina ukhriju min diyarihim bi ghairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah jama'ar da aka fitar da su a gidajensu ba tare da wani haƙƙi ba sai dai kawai dan sun ce mun yi imani da Allah aka kore su a garinsu ko aka mai da su bayi ake bautar da su kaga wannan kuma shine yaƙi saboda yi emancipating the oppressed a kubutar da shi daga oppressors waɗannan su ne manyan wurare da za ka gani addinin musulunci ya halartar da a ɗauki makami kuma ko a nan sai ƙarƙashin jagoranci da leadership mutum ɗaya baya ɗaukar makami ya yaƙi a ƙa'ida sai ƙarƙashin constituted authority haka addini ya karantar so haka a nan da Allah ya ce ya wajabta musu yaƙi bisa ga ɗabi'ar ɗan adam bai cika son wani abu na yaƙi ba amma idan an zalunce ku an hana ku ibada kuna da ikon ku kubutar da kanku ku ibada sai ku yi idan kuma aka wayi gari wasu ana yaƙarsu suna da ikon su yi defending kansu su kare kansu an ba su dama amma a farkon musulunci har ma ana kashe sahabbai din ana kwace dukiyoyinsu da makamantansu ana yanka jikinsu manzon Allah bai ce ku yaƙi ba irin Ammar bin Yasir radiyallahu anhu manzon Allah ya wuce Ammar ana azabtar da shi ana ana ana ana kaiwa makura wajen tozarta shi annabi yana kuka yana sabran ya ala yasir fa inna maw'idakumul janna sabran ya ala yasir fa inna maw'idakumul janna ku yi haƙuri iyalan yasir makoman ku aljanna ne annabi yana ba shi haƙuri yana zubar da hawaye ya wuce shi sa a farkon musulunci idan ma aka yaƙi sahabbai sai Allah ta'ala ya ce ku kama hannun ku kada ku rama har ma za ka iya kama misali alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah mm. falamma ما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا illa an wajabta yaƙi ne a matakai uku matakin farko shine al-manu'u min al-qital al-manu'u an al-qital shine hana yaƙin ita ce ayar da arama ya kawo mana a cikin suratun nisa aya ta 77 da Allah ta'ala ya ce alam tara ila alladina qila lahum kuffu aydiyahum wa aqimus sala ba ka yi dubi zuwa ga waɗanda aka ce ku kame hannun ku tsaye da sallah ba ana kashe sabai Allah ya ce kada ku rama ku ci gaba da sallah ku kame hannu kawai addu'a suke saboda me a lokacin suna cikin rauni ba za su iya yin komai ba so da haka abinda addini ya kula a lokacin shine ko kun ce za ku kare kanku babu riba ba za ku iya ba sai Allah ya ce ku ci gaba da sallah kuna addu'a ko me aka yi ku yi hakuri wannan ya sa zan Allah a sa goma sha uku amma ka bai taba yaki ba an azabtar da sahabbansa an kwace dukiyoyinsu an kwace iyalansu shi kansa yakan zo gindin ka'aba yana sallah a dora masa mahaifar raƙumi a kansa a cikin sujada har ya fadi a wurin su je suna masa izgili suna kai kai ne shi in Allah ya sa kai kai ne shi amma duk da haka Allah ya ce kufu aydiyakum wa aqimus salat a gaba na biyu shine lokacin da Allah ta'ala ya ba su ikon cewa su iya yin yaƙi don su yi safe defense ko kuma don su yanto yan uwansu masu rauni da ake azabtar da su babu any justification babu dalili Allah ta'ala ya ce a lokacin kuna iya yi a lokacin wasu aka ce in za ku fita ku fita kowa da kowa da masu rauni ko kuma marasa nauyi a bayan ƙasa da masu nauyi da maudata da talakawa da maza da yara da kowa da kowa انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم wannan zai zama cikin suratun tauba kenan ba aya ta 41 wannan shine mataki na biyu shine al'amru bil qital amrul jami' bil a lokacin kowa da kowa akwai yaki a sa har makaho shi Allah ya ce infiru khifafan wa thiqalan ku fita gaba daya marasa nauyi da masu nauyi a bayan kasa kowa ya je jihadi a lokacin saboda adadin su bai kai a ba wasu exemption ba a kare su aka ce kowa da kowa ya je daga baya da adadi yawa a duniya sai Allah ta'ala ya takaita ya ce to yanzu ko a self defense in ne ko kuma za ku je ku kubutar da wanda suke da oppressed ne waɗanda za su je yanzu jihadin a mataki na uku sai koma fardu kifaya idan wasu sun je sun kubutar da wasu sun ɗauke wasu to da haka a yanzu bai hawa kan kowa da kowa sai kan wasu don haka Allah ta yalla ba dole ne mumine kowa da kowa sai ya je kuma suna iya zuwa wa وما كان المؤمنون fa كافة فلولا نفر min kulli firqatin minhum ta يفقهوا في الدين ولينذروا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم wannan ma cikin suratul tauba aya ta 122 Allah ta'ala ya ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa bai dace ba ga mu'minai dukkaninsu su fita filin gwagwarmaya walaula na faramin min kulli firqati minhum ta'ifa li yatafaqahu fi dini ana bukatan a bar wasu a baya don su karantar da addini kaga anan ya zama ba a fita duka sai mai da shi fardu kifaya ba fardu ain ba a mataki na biyu fardu ain ne amma a mataki na uku kuma fardu kifaya ne idan wasu sun tsaya wajen self defense su kare garin ku sun dauke wasu idan wasu sun je su kubutar da wanda suke masu rauni da ake zalunta to sun ɗauke wa saura to waɗannan su ne matakai guda uku da Allah ta'ala ya kuma za a ga dukkaninsu babu tsangwama babu tsokana kuma ko a nan idan aka je saboda addini yadda yake da wayewa hatta a filin daga a musulunci ba a kashe tsoho ba a kashe yara ba a kashe mata ba a kona wuraren ibadan mutane ko da ku su ba musulmai ne, ba a taba wurin ibadansu ba a yi bare kuma masallaci ba a taɓawa. duk waɗannan nasosi sun toge kuma a musulunci ko da mutum kashe ka zai kaje kare kanka Allah ta'ala ya sa ka zama sanadinsa annabi ya ce kar a bata gawarsa hatta gawa a musulunci ana kare hakkinta hatta ita gawar wanda ya laifin kisa a kashe shi under the constituted authority to gawarsa annabi ya ce kada a lalata ta wato a kashe a ɓata ta unnecessarily addini bai yadda da shi ba to ka duba irin tsari na addinin musulunci hatta a filin yaƙi an karantar da mutane ladubba waɗancan duk da aka toge in ba su suka kashe ko ba a yadda a taɓa kowa ba saboda bai to sai ka ga ai kashi tamanin cikin ɗari ma musulunci ya toge hatta inda suke yaƙan ku ko kuma ake azabtar da wasu za ga an riga an ba su exemption su ba a mata ba su duk society da aka je aka ce karka taɓa mata karka taɓa tsofi karka taɓa yara to mutum na ya sauri a cikinsa ai sai ga yan kaɗan ne saboda an shiga gida ɗaya ai za ka samu waɗanda suke matasa da ba tsofi ba za wuce biyu ko uku amma yawanci duk mata ne da yara ƙanana so duk waɗannan addini ya toge su to shan za ga mafiya yawa addini shi abin da ya fi dogaro da shi wajen isar da sako shine ƙarfin hujja ƙarfin hujja shine babban dalili a wasu wuraren da addini ya bada dama a yi kitali za ka ga akwai clear justification a waɗanda wuraren ko shine aka yi shi yake sa kalmar Allah ta'ala ta ɗaukaka man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah don a dukkan guda biyu ko self defense ne ko kubutar da masu rauni da za ka ga wannan yana ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya mana jagoranci don haka anan sai aka ce kutiba kalmar kutiba ya zo ala wadani Ka kataba idan ya zo ala ne fo'ila ma'anansa shine furiba wato an farlanta an wajabta an tilasta shine ɗaya da ayar da makaranta a baya a bakara kan azumi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna bakara aya ta 183 183 to kaga kutiba alaikumus siyamu nan kuma kutiba alaikumul qitalu so da ana nufin an wajabta alaikum a kanku a lokacin sahabbai ne amma alhukumu ya umul jami duk wani mai imani alkital an halartar muku da gwagwarmaya ko ko an wajabta muku kitali yaki a waɗannan halaye ko abin da ya kama da su da muka faɗa a baya Allah ya ce wa huwa kurhun lakum bisa ga ɗabi'ar ku ta 'yan adam ba kwa son haka saboda me saboda ɗabi'a irin misali da na bayar ɗabi'ar mu da al'adar mu ba ma ɗaura zagi duk inda aka ce mu ɗaura zani an samu a cikin damuwa amma da Allah ya wajabta mana in mun je aikin hajji ko umura mu ɗaura ana ɗaura ko ba ɗaura ba ana ɗaura to shi ne ɗaya da wannan hukuncin shi ne ɗabi'ar su bata so ba amma tun da hukuncin Allah ya zo ba makawa wa huwa kurhun kalmar kurhun idan ta zo da rufu'a hun din nan tana zuwa da ma'ana ne na makruh so wa huwa kurhun lakum ai wa huwa makruhun lakum amma kamar idan ya zo karhan ko kurhan to wani kuma zama nan al'ikira wal kahar tilastawa kamar ɗaukan ciki na mace da daɗi ba da ita ke ɗaukansa so da aka tun da ya zo a nan kurhun lakum ma'anarsa wa huwa makruhun lakum ai ismul maf'ul ne alhali shi abun ƙi ne a gare ku yakin bi ma'ana kuna kinsa Allah ta'ala ya ce wa asa asa kalmar asa takan zo da ma'anoni kamar guda hudu a ƙur'ani ko ta zo da arraja begen abu da fatan ya faru ko kuma takan zo da ma'anan ishfaq ashafaka kaman tausasa abu ko fata da ne auku takan zo ma'anan littawaqqo aukuwan abu ake jira ya faru ko litta'alil ta faɗi illar aukuwansa waɗanda su ne matakai guda hudu da asa ke zuwa mafiya yawan malamai su tafi akan wa'asa anan littawaqqo ne shine abu ne da zai auku idan kun ki abin to zai zama alheri gare ku shine wa'asa an takrahu alkitala wa huwa khairul lakum lil fatihi wal Ganima, wash shahada yana iya zama alheri gare ku lokaci ake jira za ku yi fatihi ko ku samu ganima ko kuma wasu daga cikin ku Allah ta'ala karbe su a matsayin shahidai to sai ce wa'asa zai akwai in haka abinda kuke kin nan gaba zai zo muku da alkhairi kuma addini zai tabbata sannan Allah ta'ala gara cewa wa'asa kuma sau da dama kuna kin tawakku kuna kin abu amma an tuhibbu shay'an kuna son abu afuwan wa huwa sharru lakum alhali kuma sharri ne gare ku ku dan dan adam da su amma sai ya zama sharri wannan aya tana nuna mana gajiyawa dan adam cewa ba wai kullum abin da muka ki a zuciyarmu yake zama alheri ba wani lokaci mun ki abu kada ya faru amma an ya faru sai zama alheri wani lokaci kuma muna son abu ya faru sai abin da muke son ya faru in ya faru sai ya zama sharri bai zama alheri ba wannan ya sa sunna ta karantar da mu salatul istikhara kuma qur'ani ya karantar da mu mushawaratu ulul amri ulul halli wal aqdi shine qur'ani ya karantar da mu ku rika shawarta mutanen da suka fi ku ilimi suka fi ku experience ta jiriba na rayuwa sun fi ku sanin yau da gobe duk abin da ka sa a gaba ka rasa yadda za ka yi da shi wani ya wuce shekara arba'in yanzu kai kake mama da shi in ka je gaban su sai ya murmushi shekara guda kai kana tunani a cikin minti uku sai warware maka matsalar sai ka ga abun a ce haka abin yake ke sa qur'ani dan ya nuna mana cewa abun da muka so ya faru yana iya faruwa ya zama sharri Abin da muka ki yana iya faruwa kuma ya zama alheri to akwai karancin experience sai ce mu rika shawarta waɗanda suka fi mu ilimin addini da ilimin rayuwa a gurbin da abin ya shafi ilimin su ne in matsala ta auku yanzu ga annoba ta zo duniya ba haƙƙi ne na mu almajirai mu sa ƙur'ani mu ce ga yadda kaɗai za a magance annobar ba za mu iya ba da shawari ga yadda ƙur'ani ya ce a yi ga yadda suna da ce amma specific shawari sai a duba ina masana kiwon lafiya su wane da suke da takhasusi a public health sai mu ce kai dr muhammadu wani consultant ibrahim ku zo kuma na lecture a masallaci ga covid-19 ta zo ko kuma na lecture online wani matakai ya dace mu ɗauka to a wurin su ya dace a su shawarta ba wai mu almajirai ba shi almajiri zai baka ka'idodin shari'a na mu'amala da annoba in ta shiga gari kada ka shiga in kana ciki kada ka fita addu'o'i zai karantar da kai idan ka rasu baka yi ganganci ba ce ka yi shahada idan kuma ta kama ka ka warke rahama ce daga Allah duk waɗannan ana iya karantar da kai amma karantar da cewa a'a a yi aiki da physical distancing a'a a rika wanke hannu da sanitizer ko kuma da hand wash ko a rika sa sanitizer a hannu ko a yi avoiding kaza da kaza a wannan ka'ida na addini ba wai malami ne kadai zai ba sai dai su ne za su yi masana idan malami zai dorar sai ce to masana sun ce don a wannan babin ba shine masanin ba shi sa dole yan uwan almajirin mu gane ina ne limit din mu yadda mutum zai zo tunkare ka akar makalla ina san cire zakaya ake yi kamar bayanin zakka akar makalla matsala ya a aure na kaza da kaza tsakaninka da iyalinka shika ne ko ba shika bai ce babu shika to yadda ya karrama ka idan matsalin kiwon lafiya ya zo kar ka shiga abin da ba naka ba sai ka kira shi ka ce dokta wani lafiya kar maka Allah ai fatawar da ka ba mu ta yi amfani mun gode sai ce ni ma na zo neman fatawa menene muna neman shawarar ka kan kaza da kaza to idan ya bayar kai ma sai ka mutanta shi kowane mutum da irin ni'imar da Allah ya masa so shi sa addini ya ce mu yi shawara mu nemi shawari na biyu mu yi istikhara zaka iya gama ta birge ka kana ga kawai wannan baka same ta ba sai rijiya idan kai istikhara sai ka ga kuma abin Allah cire maka a zuciyarka wata za a maka ta yi baka so idan ka fara istikhara sai ka ji kuma ta mamaye zuciyar in ma ka kwanta bacci karfe ido ita kake gani saboda me saboda kai baka san alherin ma Allah ne sani in kai istikhara ka ba wa Allah zabi sai ya zaba maka menene alherin kuma istikhara na babba fa yadda suna da garangar ba wai sai ka je ka samu wani akar maka Allah ko wani matsafi ka bashi kuɗi ya maka ba da kanka zaka yi don da tashin mu haka sai a tafi wajen mutum a zaure sai a bashi kuɗi wai zai istihara sai ya ɗauki wani abu ya haka ya haka ya ɗaga kai wasu a sallah ake rafila da ka biyu ba sai ka biya kowa ba free ake yi kuma haka Allah ta'ala sai ya kai dinka kuma duk wanda yake rayuwa ya san akwai lokutan da wallahi bai so wani abu ya faru ba da ya faru zama alheri gare shi akwai kuma lokacin da ya so wani abu Allah ya ki bashi daga baya sai gane ai gane da bai samu ba yanzu simple example akwai tafiya da ta kama ni inda na je ni da watakila a dole da watakila lockdown ya same ni a kasar ba fito ba wannan simple example ne har ticket ina da shi na hakura saboda me saboda na istikhara sai na ji ba na sha'awar tafiya sai na hakura wadanda wani ɗaya ya yi tafiyar wanda ya tafiyar yana cikin da na sani me ya bambance ni da shi wakila ni na roki Allah alheri ya zaɓa mu shi kuma ya yi deciding da abin da ya dace gare shi lokacin da zan je jami'a digiri jami'ar da na so in tafi misali unimet ne har registration na je na yi na kammala ina dawowa gombe mahaifina ya ce allah ya ji kansa sarkin gombe marigayi ya turo a kira mu wana ya gaya mini na jin samu sarki sarki ya ce za ka tafi atb bauchi a baka tafa bane university bauchi ba dai musun zo samu baban gaya masa ya ga abin da sarki ya faɗa ai ba wani abu sai ai biyayya bayan da ka iya haka na haƙura da can na zo tafi atbu ban yi da na sanin zuwa ba ba karatun boko mutum ya zo duba yadda ya karantar da matasa aka kai matakin da ko niga ne ya zo ita biyu sai a ce ya zama ustazu a lokacin saboda mai ka samu wani opportunity ka karantar da matasa addini ya zama duk wanda ya zo a niga sai ya ustazanci sai ga mutum ya shigo yana wani aski yadda kasan jemagi a kansa gabanin ya sai gana ce a ya hada haddan qur'ani kuma ya gama electrical engineering ko ya gama computer science ko architect ko ya gama quantity surveying ko ya gama industrial chemistry ya ci second class ko ba wani ma first class amma ba zuciya ta ita nake so ba abin da na so shine interview ne mai amma da Allah ya kaddara kuma na amince da abin da na gaba na suka fada ko sai zo mun alheri ban taba da na sani a kai ba to ita rayuwa haka take kar ka so wani abu ka makance ka riƙa ba wa Allah ta'ala zaɓi ka riƙa saurara waɗanda suka fi ka sanin rayuwa da experience in ka baka musu biyayya ba to kana tare da dana sani a rayuwarka wallahu shi Allah ya alamu ya sani wa antum la ta'lamuna alhali ku ba ku sani ba kaga anan Allah ya nuna mana mu ba mu da ilimi kuma wallahi haka ne saboda ilimin mu takaitacce ne duk yadda kake ga aran ma yake shiga Qur'ani yake yawo dinnan ababe da dama sai su faru da Allah zai hukunci sai ga aran Allahu akbar ikon Allah Allahu akbar duk tilawon Qur'anin nan bai fahimci an basan Allah ya hukunta shi kuma rashin ilimi a ya ishe hujja zuwa mu duniya nan wa iya magana wa iya rubutu wa iya karatu kuka kuma koto muke duk wanda aka haife shi da kuka yi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a hmm. wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'a wannan cikin suratul nahl kenan aya ta 89 aran ma ya kawo mana bashiri wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah ya ce ya fito da ku daga cikin iyayenku la ta'lamuna shay'a ba san komai ba babu wanda ya fito ran da aka haife shi a matsayin likita ko injiniya ko a matsayin aran ba ba a ne zo yana aran ba kowa sai ya zo yake koya sa kaya sai ka koya abin da kawai muka iya shine kuka bayan zuwan ka ne ake maka ilhama da yadda zaka sha nonon mahaifiya ake maka ilhama ka koyi fitsari fitsarin ma sai amma kake koyansa har mutum ya waye gari ya zo ya fara koyan zama ana ma ajiye shi ya fadi wata zo a guje yana kuka ya faɗi zaman ma bai iya ba sai an koya masa balle rarrafe balle tafiya duk sai an koya shi sa Allah ya ce ku ba ku sani ba mu muka sani kuma har mutum ya koma ga Allah koya yake babu wanda zai kammala koyan addini da rayuwa har ya koma ga Allah kuma kullum sai Allah ka wani abin da ke gaya maka in ka san ka amma ka za baka sani ba don haka wallahu ya alamu antum la ta'lamu ko ba akan mu kadai ba hatta fiyayyan ta Allah ce masa wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima zai zama cikin nisa'i kenan aya ta 113 hatta annabi ba komai sani ba cewa Allah ya ce mun karanta da kai abin da baka sani ba wallahu ya alamu antum la ta'lamu na'am يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك أعمالهم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يسألونك سنة تنبيهك أن الشهر الحرام أَكَمْ وتامي الفرما ƙitalin fihi yaƙi a cikinsa ƙulka ce ƙitalin yaƙi a cikin watanni masu alfarman nan kabirun zunubi ne na kaba'iri mai girma amma su sani wa saddun an sabilillahi hana mutane daga tafarkin Allah wa kufurin bihi da kafurcewa Allah wal masjidil haram da kuma kafurcewa masallaci mai alfarma ko hana mutane sallah a cikinsa wa israju ahalihi da kuma cire mutane daga cikin masallacin ko daga garin makka akbaru minhu daga gare shi akbaru inda Allah shi ya fi girman zunubi a wurin Allah fiye da yaƙi a waɗancan watannin wal fitina ita fitina akbaru ta fi muni min alkatil fiye da yaƙi wala ya yazaluna ba za su gushe ba kun suna yaƙar ku hatta yaruddukum har su sa ku yi ridda an dinikum daga addinin ku in in sun samu iko ko kuma in istata'u ba za su taɓa samun iko ba in ji Allah wa man yartadi minkum an dinihi duk wanda ya ridda ya bar addinin sa fa ya mutu ya mutu wa huwa kafirun alhadi ya kafirce wa Allah fa ulaika masu wannan siffa habitat a'maluhum ayyukan su ya lalace fi dunya a duniya wal akhirah da alahira wa ulaika masu wannan siffa ashabun nari sune ma'abota wuta hum fiha khaliduna za su dawwama a cikin wuta ni da ku Allah ya kare mu daga wuta yas'alunaka suna tambayanka an shahril haram akan wata mai alfarma kalmar yas'alunaka a tafsirin bari na yi magana akalla wanda suka zo da yas'alunaka a ƙur'ani waɗanda sahabbai suke tambayan manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi Allah yake ba da amsa ko kuma su da mushrikai suke tambaya akalla kamar guda goma sha biyar ne wanda ƙur'ani ya kama da wannan usulubi din a bakara kadai akwai akalla guda shida mun karanta guda biyu a baya aya ta 189 yas'alunaka anil ahilla aya ta 215 yas'alunaka ma za yunfiquna wannan ita ce ta uku 217 yas'alunaka an shahril haram akwai ta hudu da ta biyar a cikin aya ta 219 yas'alunaka anil khamri wal maisir da kuma wa yas'alunaka ma za yunfiquna qulil afwa idan ka maza gaba kaɗan akwai guda ɗaya a cikin ta 20 yas'alunaka anil yatama in ka tara sun zama guda shida a bakara so kana da akalla guda goma sha biyar wannan yake bayyana mana sahabbai yan gata ne tambaya kawai suke yan halitta sai Allah ta'ala ya ba su amsa yas'alunaka dalilin sauka yadda Abdullahi ibn Abbas ya faɗa saukan wannan aya shine Annabi sallallahu ya tada Abu ya jagoranci sahabbai akan wani rahatun wata yar tawaga da bata wuce mutane goma ba bata ma karasa goma ba tsananinta mutum tara sun kama hanya bukata sai ta kama sai tura Abdullahi ibn Jahash ya je jagoranci ya bashi takarda ya tafi da takardar ya je jagorance su sun isa wani wuri sai jarrabawa ta zo na yaƙi tsakaninsu da wani mutum da yake ibnul hadrami wanda da rahmatullahi alaihi cewa sunansa a ibnul hadrami sai sahabbai suka tura shi barzakh bayan sun tura shi barzakh a lokacin sai suka fahimci ai a cikin watanni ne na alharam su ne ashaharul hurum ashhurul hurum kenan watanni guda hudu shine wata goma sha ɗaya da sha biyu na musulunci zulqa'ada da zulhijja da wata ɗaya musulunci na almuharram da wata na bakwai na musulunci shine rajab so da almuharram da rajab da zulkada da zulhijja a watanni sha biyu musulunci guda hudu nan ba a yaƙi a cikinsu a watanni takwas ake yi to sai zama ashe wannan yaƙin sun yi ne a wata na rajab su ba su ba sun ɗauka jimada saniya ne ashe watan shida ta ƙare haɗan shiga na bakwai to sai waɗanda suke mushirka suka ce to ƙur'ani ya ana ku yaƙi a cikin wata rajab gashi kun yaƙin sai sahabbai suka damu suka ce haka ne ba. amma su daman ba ma da niyya suka yi ba amma sai mushrikai ke goranta musu shine suka ce wa na ka an shahril haram sai sahabbai suke tambaye manzon Allah akan me matsayin yaƙin da suka yi sai Allah ya turo amsa cewa ka ce musu qitalin fihi yas'alunaka an shahril haram sai aka ce ba a ce al-ashhurul hurum ba sai aka ce a shaharul haram aka aiki da mufuradi amma ana nufin dukkanin watannin me matsayin yaƙi a cikinsa sai Allah ya ce ka ce kulki, qitalun fihi kabirun yaƙi a cikin sannan zunubi ne mai girma wato kaba'irin zunubi ne kaga a nan wurin saboda adalcin musulunci ba a ce bar arfa sahabbai asiri a ce a'a to halal ba ne sai Allah ya ce a'a yaƙi a cikinsa zunubi ne amma aya ta gaba kuma ta 218 zai tabbatar da Allah ya ba su ladan su amma dai yin yaki a cikin zunubi ne amma kuma sai Qur'ani ya ba da amsa ga mushrikan da suka yaƙa waɗanda suke so a ba da amsa aka ba da amsa cewa eh sahabbai sun yi abin da aka ce kulki ta kabir amma ko kuma laifin ku ya fi girma sai Allah ya kira laifin mushrikai guda hudu ya ce wasaddun an sabilillahi saddu da kuke ku hana mutane shiga addinin Allah shine an sabilillah kun hana wasu musulunci na biyu wa kufurin bihi da kafircewa Allah da kuka yi na uku wal masjidil haram da kuma masallacin harami menene shine wa kufurin bil masjidil haram ko wa saddun an sabilillah yana iya dauka in kace saddun an anil masjidil haram ne to nan shi ma yana dauka humul ladina kafaru wa saddukum alil masjidil haram ayat ta goyi bayan wasaddu alil anil masjidil haram in ka koma fati aya ta ashirin 25 to sai ɗauki wannan wa kufurin bihi wal masjidil haram kafurcewa masallaci mai alfarma kuma yana tabbata don sun kafurce masa wa ikhraju ahlihi da kuma cire mutane da kuke daga garin masallacin shine makka shine na hudu minhu a wurin Allah akbaru yafi girma inda Allah a wurin Allah shine wa ikhraju ahlihi minhu da cire ma'abotan garin masallacin da kuke akbaru inda Allah ya fi girman zunubi a wurin Allah girman zunubi kaga so kudu suka yi saddun an sabilillah wa kufrun billah wa saddun an almasjid haram wa kufrun bihi sannan na hudu wa ikhraju ahlihi sai Allah ya ce wannan ai ya fi hatsari Allah ta'ala ya ce wal fitnatu akbaru min al ai fitina shine shirka da kuma azabtar da mu'mini duk ya shiga cikin fitina nan akbaru girman sa yafi yaki a cikin watan Rajab din da suka yi sahabba saboda mai Allah ta'ala ya kira fitina a Qur'ani ya jingina da mu'minai innal ladina yu'zuna al mu'minina إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق kaga dan gari a Qur'ani na tafi wani wuri sai gane inda nayin kuma ba nan ya dace a je ba sai ya dawo da mu cikin suratul buruj ko aya ta goma Allah ta'ala ce innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq wanda suke fitinar mu'minai ba su tuba ba suna da azabar jahannama da kuma azabar wuta mai konawa so anan shi sai Allah ya ce wal fitnatu akbar min al qatl bala'i ne a fitinin mu'minai a hana su zama su bautawa Allah bala'i ne Allah ta'ala ya ce wannan duka abu ne mai muni mu daina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 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wallahu ta'ala a'lam